kawo yanzu dai kimanin mutane uku ne ake rike da su a hannun jami'an tsaro a yankin na zandar cikin su ku har da sakataren jam'iyyar ta MNSD nasara mai adawa kuma tsohon ministan al'adu malam umaru hadari sakamakon tuhumar su da ake na tayar da zaune tsaye a yayin wani taron koli na membobin jam'iyyar ta MNSD nasara da kwamitin koli na jam'iyyar a ƙarƙashin jagoranci alhaji saini umaru ya jagoranta ana yan mintoci kalilan kan a gabatar da taron ne dai jami'an tsaron suka yi dirar mikiya a gidan wani ɗaya daga cikin mambobin jam'iyyar inda aka kudar aniyar yin taron tare da shaida musu da cewa su wace saboda rashin cikakken izinin gudanar da shi taron a hukumce ganin cewa maganar ta amnesty day tana a gaban shari'a malam ali sabo shine mataimakin shugaban jam'iyyar amnesty nasara mai adawa gajiya da shekaran jiya polis na bayan mu ta kamawa ne tana bayan mu eh, kuma tana bugun mutanen mu har gidajen mu suka shiga suka suna so su kore mu abin da kun san doka ta hana kowace kasa to shine yau abin da muka sani dai muna da mutum uku a hannun polis akwai kin da magaran abdu adamu kuma shine malkin kwamin ta biyar ta zandar na biyu akwai mu umar hadari shi ma nan kwani suka kama shi cikin dare suka mai da shi zandar ko wani yaro na anguwar da muka shida an ce shi ma an kama shi sun zarga mishi abin da suka zarga mishi to daga yau ga yanda muke a dai bangaren kuma wasu jigajigai masu fada a ji a jam'iyyar ta MNSD nasara a karkashin jagorancin Albada Abuba sun kira wani taron manema labaru domin bayyana rashin cancantar kiran taron da shi uwar jam'iyyar ta yi a yankin na Zandayar a cewar Albada Abuba kama kame ne kawai bangaren sai ni Umarun yayi domin shirya wani taro da ma kiran taron wanda a ganin sa rashin tafadi ne kawai wallahi tallahi za muku rantsuwar musulmi inda sun bi ka'ida mu ba mu da matsala bisa ga wani. babu wanda zai ce maka ga ne mambar eh, konsai kamar mashawarci ce ga hausa ba a zaɓe su ba ma kongire na zandar da muka yi a shekara 2009 eh, ba a zaɓe su rabonmu da a zaɓi mambobin konsai tun kongire kinmu na shekara 2005 To ya aka suka ce kuma za a yi wannan taron kuma ya oh, za a yi. Eh, ka san aka ce tabarmar kunya wani bai da hauka ice na ta. Babbar jam'iyyar Amnesty Nasara na huskantar takon saƙa ne tsakankanin 'ya'yan ta jam'iyyar inda jam'iyyar ta tsage gida biyu ɗaya ɓangaren jam'iyyar a ƙarƙashin jagorancin Albada Abuba ke marawa gwamnatin shugaba Muhammadu Isufu a yayin da ɗaya ɓangaren a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Saini Umaru ke marawa wa ɓangaren 'yan adawa. Takon saƙan da ya sha gurfanar da ɓangarorin biyu a gaban kotu wanda da baya-bayan nan ake jiran sakamakon ƙarshensa a ran uku ga watan gobe mai kamawa abdullahi maman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar